Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa. A gane kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 19 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu al'ummar Ibo na kiran da a sauke mahaifin jagoran awarin Biafra Namdi Kano daga sarauta abin da ya janyo cece kuce. Kuma za a ji cewa Najeriya ta samu rigakafin kwalara. a kano kuma an yi wani babban taro kan ambaliyar ruwa muna so mu kara faɗarkar da mutane ga illolin da ke faruwa a kan shi ambaliyar ruwa da kuma hanyoyin da za a guda kar a fara cikin matsalar ambaliyar ruwa za kuma a ji yadda ta kaya a babban taro na kamfanonin wayar salula a nan amurka za a ji abin da yaƙi da safarar mutane ya haifar a nijar ta ɓangaren tattalin arziki muna kuma tafa da sharhin jaridun jamhuriyar nijar amma sai a mana aikin gafara saboda ba za a ji ra'ayoyin jama'a ba saboda wasu matsalolin da suka fi mu amma duk waɗannan sai ba sha labaran duniya Masu are Assalamu alaikum. Yau talatan nan ne ake sa ran shugaban ƙasar Myanmar an san ci za ta gabatar da wani jawabi mai tasirin gaske da aka daɗe ana jira game da rikicin da ke gudana a jihar Rakene da ke ƙasar ta. inda har yanzu ake ci gaba da fama da rikicin da ya tilasta wa 'yan jinsin rohingya kamar 400 barin kasar zuwa makwabciyar kasar bangladesh wannan rikicin da ya samo asali ne lokacin da 'yan ta'addan rohingya din suka kai wa jami'an kasar hari a ƙarshen watan agusta tun daga wannan lokaci ne a ƙoƙarin ramuwar gayya ya sa jami'an tsaro suka kai harin murkushe ƙauyukan da waɗannan mutane suke da zama har ma da kona wasu ƙauyuka da kashe mata da yara kamar yadda masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa rashin sa bakin na ita an san suci ya janyo suka daga sassan duniya daban-daban wannan ne ma ya sa ta soke halartar babban taron shekara-shekara na bana na shugabannin kasashen duniya da ake dana majalisar ɗinkin duniya domin ganin ta mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsalar da ya addabi ƙasar ta a wajen taron na majalisar ɗinkin duniya da ake yi a new york ne kuma a jiya litinin jami'an diplomasiyyar birtaniya da na sauran kasashen duniya suka bayyana damuwarsu game da wannan matsalar da rohingya suke ciki kuma sun yi kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan tashin hankali da da samun yadda za a taimakawa 'yan jinsin ta rohingya da suke gudun hijira a yanzu haka a gefe ɗaya kuma yanzu haka an rubuta takardar koke ga kotun kolin kasar india domin kalubalantar gwamnatin kasar da ke niyyar mayar da 'yan jinsin na rohingya zuwa su dubu arba'in kasar su ta asali wanda kuma sun guro ne daga kasar sakamakon rikicin da ake yi a kasar tasu kotun dai a ta fara sauran wannan batu a jiya litinin gwamnatin kasar ta india ta ce yawancinsu da suka shigo kasar sun shigo ne ba bisa ka'ida ba kuma za su zama babban barazana ga tsaron kasar jiya shugaban amurka donald trump ya wuni yana ta halartar tarka da dama da kuma ganawa da manyan mutane masu yawa lokacin da ya fara hidimomin kwanaki hudu da ke da alaka da babban taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya wanda aka soma a birnin new york a bayyanarsa ta farko a wajen taron na majalisar ɗinkin duniya tun bayan da ya ɗare kan karagar shugabancin amurka shugaban ya jagoranci wani taro da aka shirya akan buƙatar yi wa majalisar ɗinkin duniya gyarar fuska inda ya ce tsarin majalisar mai kasashe 193 a cikinta wanda ya bayyana da cewa tsari ne mai tafiyar wato haddasa tafiyar hawainiya shine kuma yake jawo ma majalisar cikas kware da gaske wajen aiwatar da ayyukanta yadda ya kamata idan dai ba a manta ba lokacin da trump yake yakin neman zaɓe ya ƙasƙantar da majalisar ta ɗinkin duniya domin ku ya bayyana ta da cewa kungiya ce mara karrama dimokuraɗiyya ko kuma 'yancin ɗan adam kai har ma da amurkar kanta amma kuma sai ga shi yanzu ya zama da ya zama shugaban ƙasa yana yaba majalisar ta ɗinkin duniya da cewa shakka babu akwai wasu abubuwan da za a amfana gare ta tare da jinjina ma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kan kada ƙuri'ar wato saka takunkumi kan koriya ta arewa mai tsanani game da gwajin da take yi na makaman nukiliya yau ne dai ake sa ran shugaban zai yi jawabi wanda wannan shine zai zama karansa na farko da zai bayyana a zauren majalisar ɗinkin duniya kuma har ya yi jawabi ga a gaban sauran shugabannin ƙasashen duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka John Martins ya ce kawo yanzu Amurka ta kauce kakkaɓo makaman da Koriya ta Arewa ke harbawa ne saboda ba ɗayan makaman da ke zama wata barazana ga ita Amurka da yake wannan maganar jiya litinin sa'ilin da yake tattaunawa da manema labarai a harabar ma'aikatan tsaro martins ya ce da wannan harbin da koriya ta arewa ke ya zame wa amurka barazana to ba tantama irin mutanen da za ta mayar ba kaɗan ba ne amma da aka tambaye shi kowane irin martani ne amurkan za ta mayar sai sakataren tsaron ya cikakken bayani To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Umahiya, hedkwatar jihar Abia a Najeriya inda wasu matasa suka zaƙe cewa sai fa an tsige mahaifin madugun 'yan awarin biyafara wato Namdi Kanu daga sarauta. Alphonsus Ikorigwe gare ka. yanzu dai ana jira a gani yadda umaya babban birnin jihar abia za ta kasance bayan shudewar wa'adin sa'o'i 24 da matasan umaya da ke karkashin tutar umaya youth movement sun baiwa gwamnatin jihar abia ta tsige eze io kano mahaifin madugun kungiyar ipop mr nnamdi kano saboda kin yi wa ɗansa jan kunne a lokutan da harkokin ƙungiyarsa ke tada kura a jihar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama lamarin da ya janyo rabuwar kawuna a sassan jihar musamman dai a birnin umaya inda ana ci gaba da cece kuce da muhawara a kan dacewar kirar da kuma akasin hakan wannan ne ya sa na nemi ra'ayoyin wasu 'yan kabilar ibo waɗanda suka shaida mini suna cewa we may not know all this why what the father are telling him unless you hear from the father Mr. Amanzo kenan wanda ya ce kamin a tsige sarki akwai tsarin da ake bi ba za ka wayi gari kawai ka ce za ka sige shi ba saboda abubuwan da suka faru kuma ba lalle ba ne musan abin da shi baban ya sha gawa ɗansa sai dai mun ji daga baban ni dai ban goyi bayan hakan ba shi kuma john uzoma ya yi allah wadai da kirar yana cewa But mu na onwe mu na-ekwu na ọ dị wrong ịchụpụ nnamdi kalu because of eh, ihe na-emebe ya nnamdi kalu is not a more boy ya ce bai dace ba a tsige mahaifin Kano saboda abubuwan da ke faruwa a fadarsa Nnamdi Kanu ba yaro ba ne, kuma in ya ɓaro abin da zai kai shi gidan yari ai shi ne za a ɗaure ba uban ba. A nawa ra'ayi dai bai kamata a tsige mahaifinsa ba. A maimakon hakan gwamnati tana iya ta ja masa kunne. Justice Umunna wani malamin boko ya ƙara nasa da cewa. For me, it's unconstitutional and um, it's unethical as well and ridiculous. Ya ce a nawa ra'ayi da tsige shi ba shi da wani hurumi, kuma abin ban dariya ne cewa za a tsige shi saboda bai saba dokar ƙasa ba, kuma ban taɓa sa yana shishigin da zai buƙaci tsige shi yanzu. amma mike okechi ya faɗi akasin hakan yana cewa wanda ya ce tun da dai a fadarsa ne duk abubuwan nan ke faruwa kuma bai taba wa ɗansa faɗa ba game da tashe-tashen hankulan da yake haddasawa. Ai wannan na nuna cewa yana da hannu a lamarin. Babbar magana nan ita ce yadda za ta kaya tsakanin 'yan ƙungiyar Umaya Youth Movement wacce ta ce za ta tsige shi muddin gwamnati ba ta yi hakan ba da kuma 'yan ƙungiyar Ibeku Youth Assembly wacce ta yi barazanar nakasa lamura a birnin Umaya idan har aka tsige shi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umaya. Najeriya. To a gaida Alfonsus kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Wannan haka ne 'yan mata yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Borno inda aka ƙaddamar da wani sabon rigakafin cutar kwalara da aka samu daga kasashen waje da ba a taba amfani da shi ba amma ake ganin alfanun hakan ga wato wanda za a samar da shi ga 'yan gudun shida da sauran jama'a harun dauda gare ka. wannan allurar rigakafi dai shine irin sa na farko da aka kaddamar a tarayyar Najeriya baki daya sakamakon barkewar cutar amai da gudawa da aka samu a sansanonin yan gudun hijira da ke jihar Borno tun a ranar 16 ga watan Agustan 2017 ne dai aka samu barkewar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da yanzu hakan aka ce ana da adadin kusan 2627 da ake zaton cewa sun kamu da wannan cuta da kuma mutane 48 da suka rasa su. an dai samu barkewar wannan cutar ne a kananan hukumomi min jere da dikwa da kuma manguno da kuma aka ce waɗannan mace-macen ya auku ne mafi yawa a garin maiduguri bayan kaddamar da wannan allurar kafin ne dai da mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mandur ya gudanar da kuma shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar a atitakeri masali ya wakilta sai da so tambayarsa game da mahimmancin ma wannan allurar ga abin da ke cewa magungunan da aka kawo din sun tabbatar cewa duk wanda ya samu ana tsammanin kariya kenan ga ciwon kwalara saboda ina kira ga mutane particularly yan idps din a fito a karbi wannan magani kamar wannan aikin zai kai kwanaki nawa ne ana bada wannan rigakafi daga yau kwana wata sha takwas zuwa kwana ashirin da ɗaya ga wata ana yi kullum kuma zai kai wani sansani na 'yan gudun hijira kamar guda goma. Dr. Haruna Mishilede shine kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno da kuma abin da ke cewa game da inda aka sa a gaba. Wannan allurar rigakafi na amai da guda wannan sabo ne ba a taba yin ta a Najeriya ba wannan ne na farko amma kuma an riga an yi cekin an ga cewa duk wanda ya karbi wannan rigakafi tamanin a cikin 100 ba su kama ciwon nan ba wanda kawai za a diga mutum sinin ya haɗe shi kenan ba matsala kuma kun ga ni kaina na dauka head of service ya dauka kowa ma ya dauka dr collins owili dai shine manajan agajin gaggawa na hukumar samar da lafiya na majalisar ɗinkin duniya this is just one of the measures uh, ya ce wannan na ɗaya daga cikin matakan da muka doka don tabbatar da cewa mun dakile yaduwar wannan cuta wajen daga masu wannan allurar kafin cutar kwalara amma ko wasu matakai da dama da muke doka musamman ma na tsamar da tsabtataccen ruwan sha kuma muna aiki hannu da hannu da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu don tabbatar da cewa an cimma cimma nasarar kawo ƙarshen wannan cuta. To ensure that they come out in large Wannan allurar rigakafi daya shine irin sakalo na farko da gudanar tarayyar Najeriya baki daya da akan diga ma yara da suka haura shekara daya har zuwa manya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida ɗan mutan biyu daga barno kuma bari mu kaɗa kanan dabo inda aka yi wani babban taro kan ambaliyar ruwa da hanyoyin da za a bullo wa lamarin Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Taron ya kunshi masu ruwa da tsaki da suka hada da masana kan lamuran albarkatun ruwa da raya gandun daji da ƙwararru kan harkokin muhalli da sarakunan gargajiya da jami'an gwamnati kan sha'anin tsara birane kana da kungiyoyin kare muhalli da dakile a afkuwar annoba injiniya yunusa yahaya ashiru shine daraktan shiyar kaduna na hukumar kula da harkokin ruwa ta najeriya ya fayyace abubuwan da taron ke muradin cimmawa muna so mu kara faɗakar da mutane ga illolin da ke faruwa akan shi ambaliyar ruwa da kuma hanyoyin da za a guda kar a fada cikin matsalan ambaliyar ruwa za ga mutane suna yawan gine-gine a bakin hanyar ruwa lokacin damuna su zubar da shara a cikin ainihin magudanar ruwan wanda duk daga cikin ke kawo aishin ambaliyar ruwa idan baka ba ruwa hanyar shi ba to zai nema ya shafi abin da ke faruwa a cikin gari da kuma hanyoyin ko kuma kogunan da ke shigo da ruwan ta kowane bangare da ke ka sani duk ya shafe su kuma duk muna magana a su ne wani lokaci za ga cewa an yi ruwa ne yau ruwan na saman in yi yawa ita kasan tana shan ruwa so in ta koshi kaga ba ta iya sha abin da ya fi karfinta ba sai malale to in ya malale ya zama cewa ba a samu kuma magudanin ruwan da ruwan zai iya tafiya bai fita kaga sai a samu wannan matsalar da ambaliyar ruwa Dr. Ibrahim Yakubu Tudun wada na hukumar bincike kan harkokin kasa da sararin samaniya na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron. Kwararowa hamada da rikirkicewar yanayi suna ƙara ambaliyar ruwa da annoba kala-kala. Kuma mu muke taimakawa misali ba mu da sha'awar dasa itace musamman a Kano ɗin nan. Za ga idan aka yi sabuwar in aka yi titi kafin a yi titin in karami ne da mahukunta na da sun sa bishiyoyi a gefe amma yanzu aka tashi yin titin nan ko da a tsarin akwai yin akwai sa bishiya za ga babu bishiyoyin sannan kuma a gaban manyan kantina za ga cewa an yi gini an sa tile an sa interlock amma babu gurin bishiya kuma hukumomi kwata-kwata ba sa tsawatarwa akan sa bishiyoyi kai a takaice ma dai idan babu yawan bishiyoyi ruwan sama shi kansa zai karanci Alhaji Ahmed Garba sarkin bici a nan jihar Kano ya ce sarakunan gargajiya na taka rawa wajen faɗakar da al'umma kan raya bishiyoyi a matsayin matakin kare hamada zaizayar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa. Al'ummar mu kasan a gida abin makamashi mu shine ici. To al'ummar ko shi muna nusanta da su cewa duk bishiyar da ka je ka sare bisa buƙatar ka don ka amfani da icen a matsayin makamashi akwai bukata a ce kuma kame da wani kada wani. taron da yana zuwa ne mako guda bayan da hukumar nema mai ba da agajin gaggawa a najeriya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu jihohi takwas na ƙasar kuma galibin su daga yankin arewacin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya a gaida na kwari to daga kano kuma bari mu tsallaka jamhuriyar nijar inda yaƙi da safarar mutane ya kuma janyo fatara tsakanin wasu mutane a yankin agadas tamar abari gare ki hana safarar bakin haure da hukumomi suka yi a yankin agadas ya kawo koma baya a wani bangare na tattalin arziki a jihar mafi yawan masu amfana da wannan sana'ar na zaune hannu biyu abdalla malofiya wani dan caga ne na bakin haure ya bayyana yadda abin ya yi tasiri a wajen su da tattalin arziki ga irin tasiri da aikin da rashin aikin da yi ba karami ba ne saboda yanzu wallahi in kana kashe shika gidanka yanzu in kai sa kashe lamsu kai kyauta wallahi mai ruwa ya samu mai wake ta samu mai zogala ta samu wannan aiki tun wadda an ka tsada mana shi mun shiga cikin matsala wadda wahida wadda ba ta ma wallahi dan ba mu na mu wata sana'a in ba su ba surtu duk gara a garas ba mu wata sana'a in ba su ba wannan aiki an tsaye da ga mu nan tsaye dole zama hankula tun da gwamnati ya ce bai so abin da gwamnatin ka ce bai so kai ma ka fi shi gwamnati ta yi alkawari wa masu sana'ar na bakin haure na sama musu jari sai dai har yanzu ba wani labari in ji abdalla akwai tafa tallafin da an za a bamu mai sana'a shi da shi sana'a mai abin da duka ya ka tafi kuma shiru har yanzu kullum muna nan reniyan reniyan kullum reniyan ta banza mu da gwamnati mun ka sani tunda mu da suna maka magana kullum wani taro ne wani shawara ce tare suna maka yi amma wanda zamu ganin ba su da shi na mun zura ma Allah idanu mun zura masu idanu jarkoki igiyoyi sanduna su ne aka fi amfana da su a harkar ta bakin haure masu sayar da su sun koka kwarai ganin sun shiga wani hali na ni su da kullum in Allah ya so da kamar ranar yau landi daga jakka 150 zuwa 200 ina samun su ko dala ba mu samu banda kwana Eh? ba mu sai da komi zamne muke kawai sai kwana hakkin mu bisan bisan wayan waciki bisan wayan gwamnati eh? mu fatan mu guda ne gwamnati wai saki baki kawai su wuce mu samu bakin gurgudun hakkin mu kuma kowa dan kasa ya samu hakkin shi ni sana'a ta sai da biduna da kayan dai na yan ina canji dinar da sefa na yan tahiya saboda Allah da Annabi mu wannan al'amari bai muna daɗi ba kuma aka tara mu aka ce mu kai sunayen mu mi ne menene kuma muka yi gari ba a gyara mana komi ba yanzu abinda muke so mu ba mu son komi a tausaya muna a dibi mu a tausaya mu talaka kawai cikin matsala muke ba karamin matsala wadda muke cikin ta ba ni ba ta burga gani ni burwa nake saidawa rashin baki ne inda kai baki kullum muna cewa ne ka gani da kwana cikin gano ne ko ci ciwo ce kwancin sai daban na mace daban na rana daban kuma gwamnati diba ya tausaya mana kullum yake ta a tausaya mana a bisa baki haure mu dai muna nan muna saurare kullum kuma hayo shiru ne hayo matasa ma sun fuskanci koma baya a harkokinsu game da wannan al'amari kamar yadda isa musa nkono de layir wani shugaban 'yan adaidaita na jihar ta agadas ya shaida mu ba mu ba da ke ba mu harkar bakin haure mu yanzu mu ɗauki bako da ke ya shahi bagwari gaskiya muna tsoron saboda an hana to da an ganka da shi sai a yi tunanin kana da geto ko kuma za ka kai shi wani geto to mu yanzu ba mu doka ana ta za a samu matasa aiki za a samu matasa aiki to an tsaye da aikin matasa mu ya kamata muna kira ga gwamnati ya duba wanga hali da muke ciki a kan hanyar mu ta dawowa daga wata unguwa da aka saba ajiye bakin haure mun yi kicibis da ma'aikatan wata kungiya mai zaman kanta da take ba bakin hauren kulawa a fannin kiwon lafiya da sauransu sai dai ba su so na daɗi muryarsu ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Agadez a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda aka kammala wani babban taro na ƙasa da ƙasa na manyan kamfanonin wayar salula a birnin San Francisco na California. Ibrahim Jarmai ne ya wakilci sashen hausar muryar Amurka a wurin taron kuma ya shirya mana wannan rahoto na musamman. A ranar goma sha hudu ga wannan wata da muke ciki na Satumba aka gudanar da babban taron farko na kamfanonin wayar hannu na duniya a birnin San Francisco na jihar California da ke nan kasa Amurka. Taron wanda aka yi wa lakabi da Mobile World Congress ya samu halartar mutane sama da dubu ashirin da ɗaya daga kasashe daban-daban har guda ɗari da goma na duniya da manema labarai sama da ɗari uku. Kamfanonin da suka samu halartar wannan taro sun baje kolin sababbin dabaru da manhajojin wayar hannu da kuma tattaunawa akan rawar da kamfanonin ke takawa wajen harkokin tattalin arziki zamantakewa da kuma yau da kullum daga cikin manyan da suka yi jawabi a wannan taro sun hada da john hoffman shugaban kungiyar kamfanonin wayar hannu ya ce mun yi bakwarai musamman kan yadda waɗannan kamfanoni suke taka rawar gani wajen tallafawa jama'a ta ɓangarori daban-daban jama'a daga kasashe daban-daban sun zagaya domin ganewa idanunsu irin sababbin fasahohi da manhajojin da waɗannan kamfanoni suka zo da su alhaji adamu dawani amshi daga hukumar sadarwa ta najeriya ya samu halartar wannan taro sunana adamu dawani amshi ina aiki ne da hukumar sadarwa ta najeriya ko za ka yi mana takaitaccen bayani akan abin da ya kawo ka to makasudin dai abin da ya tafo da mu shine mu zo nan amurka mu ga abubuwan da duniya take yi a dangane da harka ta sadarwa a duniya a yau in ka duba baya da muka yi maka bayani daga inda muke hukumar mu ita ce hukumar sadarwa a najeriya wato ma'aikata ce ta gwamnatin tarayya muke ba da dokoki da kuma izini na masu harkar sadarwa a najeriya to ya kage yadda wannan taro ke gudana to alhamdulillahi mun tafo ne dama don mu ilmantar da kanmu mu ga abin da ake yi a duk duniya ga baki daya kuma mun ga abubuwan al'ajabi sosai mun ga ci gaba kuma mun fahimci cewa a yau a duniyan nan duk mutumin da ya bar harka na sadarwa a baya to lallai kuwa za a bar shi a baya ba za a tafi da shi ba sai dolen sai tashi ya hanzarta ya shiga cikin wannan jirgi da ya taso na canji a duniya baki daya wato in ka duba wannan harka ta sadarwa ta danganci kula da ilimi da kuma lafiya da kuma harkar noma da kuma harkan zamantakewa ga baki ɗaya. To me fi burge ka a cikin wannan taro? Ka dai zaga kaga yadda kumi da kumi ke gudana. To abin da ya fi burge ni a wannan waje shine a wani tsari da aka ce za a tafi da shi nan gaba. Wato in ana maganan tsarin sadarwa da jihan ana maganan 2G aka je 3G aka hau 4G wato LTE yanzu ana ma maganan 5G to kusan yadda na faɗa da farko an fa bar mu a baya domin wa'annan harkoki ne wa'anda sun kawo ci gaba a ƙasan nan abin nan a duniya ga baki ɗaya kuma a yanzu da halama mutum ba sai yana da ilimin likitanci ba da wannan harka ta sadarwa za a iya samun fahimta ko kuma ka gane rashin lafiyar mutum kuma ana harka a wannan 5G din har da harkar noma saboda haka su ne dai abubuwan da suka burge mu sosai muka lura kuma in muka koma gida najeriya za mu zauna mu duba mu ga inda mu ma za mu yi amfani da irin wannan fasaha ganin da aka shirya wannan taro ake kuma gudanar da shi kana da wani sako ga jama'a musamman matasa ko kuma gwamnatin najeriya eh babban sako na nan shine ina kira ga ga baki ɗayan mu mutanen najeriya akan lokaci ya yi wanda ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba dole ne mu tashi mu yi hoɓasa mu ma mu shiga cikin harkokin da duk duniya take yi tun ma ba a wannan harka ta sadarwa ba saboda haka da gwamnatinmu da masu kuɗinmu masu kuɗi muna kiran su akan su zo su sa hannun jari su su rungumi wannan harka ta sadarwa kuma gwamnati ta taimaka a dinga ba da lasinsi a taimakawa duk wani wanda yake son yin wani harka a wannan abu na sadarwa. Cikin kamfanonin da suka samu baje kolin sun hada da kamfanonin Qualcomm da Sony Ericsson da Sahara Wireless da sauransu. Yayin da nake ci gaba da zagaya cikin taron, na game da wani matashi da matarsa wanda suka yi tattaki tun daga jihar Lagos domin halartar wannan taro. suna na Mr. and Mrs. Abiodun daga jihar Lagos, kuma mun zo ne domin ganewa idanunmu yadda wannan taro ke gudana. yadda idan mun koma gida hakan zai taimaka mana wajen faɗaɗawa da kuma inganta sana'ar mu ta sai da wayoyin hannu idan Allah ya kai mu ranar 11 ga watan Satumba shekara mai zuwa za a sake gudanar da irin wannan taro a jihar Los Angeles a nan Amurka Ibrahim Jarmai sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin San Francisco na jihar California To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Da jaridar da kuriya za mu so mu sharhin jaridun na wannan mako wacce ke cewa wani sabon al'amari da ya kunno kai a jamhuriyar Nijar na kokarin samun gindin zama a wannan ƙasa. Wato amfani da sunan karya a lokacin cinikin gida ko filin gini. Wannan wata sabuwar dubara ce da mutane suka bullo da ita da zumar ɓoyewa jama'a adadin dukiyar da suka mallaka. Kuma a cewar jaridar 'yan siyasar da ke mulkin Nijar a yau, sun fi kowa aikata irin wannan ɗanyen aiki an wawuri dukiyar ƙasa an tara arziki irin na fitar hankali saboda haka suke ɓoye wa dillalai sunayensu na gaskiya da nufin ɓada sawu sai daga bisani su zagaya su yi takardu ɗauke da sunansu na gaskiya sai ka ce ba su ba ne ke kowar a tare ɓarawo a zamanin da suke adawa in ji le jaridar letan na cewa jam'iyyar model lumana madiga a kawancen jam'iyyun adawa na fama da rikicin shugabanci a reshen ta na mai abin da ke nunin bamayen 'yan siyasa ne ke jagorancin wannan jam'iyya saboda ba abin da suka sa gaba sai ƙoƙarin haddasa tashin hankali a ƙasa in ji letan wacce ta ƙara da cewa shugaban jam'iyyar da kansa hamma Ahmadu ya kasa dagewa ya yi gwagwarmayar siyasa tsagoranta yayin da maza ke fafatawa a fagen siyasa shi kuma yana can yana hijira a ƙetare jaridar la nation ta mai da hankali akan yadda kasashen niger da benin suka kasa shimfiɗa layin dogon da suka ƙudurta wa kansu tun a 1959 niyyar akwai ta amma kuma rashin sanin tsayayyen kamfanin da ya lakanci ayyukan gina hanyar jirgin ƙasa ya sa har yanzu jama'a ba su gani a ƙar ba. jaridar ta ce daga kwatano zuwa faraku kilomita 438 ne kawai yayin da tazarar da ke tsakanin faraku da birnin yamai ke kilomita 574 kacal wankin hula ya kai gwamnatocin waɗannan ƙasashe dare jaridar larude listuwar ta bayyana cewa an gano zinare mai ɗimbin yawa a wani wuri da ke a nisan kilomita 5 da garin tilaberi ainihi wani gungun matasa ne ya fara gano wannan arziki a gindin dutsen da ke arewacin ƙauyen tilakaina inda wasu daga cikinsu suka yi nasarar tono zinaren da darajarta ta kai miliyan tara na sefa sai dai kash a yayin da jama'a ta yi wa mahaƙar ca domin gwada sa'a hukumomin yankin sun ɗauki matakin dakatar da wannan aiki saboda abin da suka kira dalilan tsaro in ji laru de l'histoire Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin kulle ofishin jakadancinta da ke ƙasar Cuba sakamakon dalilin kamuwa da rashin lafiya da ke addaban jami'an diplomasiyar Amurka da ke can Cuban. jiya shugaba donald trump ya wuni yana halartar dimbin tarurruka da dama da kuma ganawa da manyan mutane masu yawa lokacin da ya fara hidimomin kwanaki hudu da ke da alaka da babban taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya da aka soma a birnin new york To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ladan Ibrahim ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salama Abu da kuma injiniyar mu ta wannan lokacin wato Hajiya Zainab Abdulrahman. Ni ku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai fa an jima lokacin da za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen a huta lafiya. thank you